Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Shugaban rukun kwariya shugaban ƙasa shugaban Birgediya Janar Abdulrahman Shani ya rataba hannu kan wata doka na nada mambobi na kuldev 35 abubuwan masu tsanani za su fara nan ba da jimawa ba. Barayi masu almubazaranci da masu shin hanci da rashawa da masu yin sama da fadi da masu karban kudin jabu tun daga Hannu babbar kifi zuwa karamin kifi za su ruguje nan da kwanaki masu zuwa a ƙarshe dai lokacin adalci ya zo insha Allahu haka ne aka rubuta wannan rubutun abin da yake nufi eh, nan da ba jimawa ba insha Allah za a fara kamin barayin gwamnati duk wanda ya ci kuɗin kasa zai shigo hannu wannan rubutun haka yake nufi eh gaskiya ne yau ne aka nada wayannan mambobin insha Allah nan da ba da jimawa ba za a fara aiki duk wanda ya san ya ci kudin kasa insha Allah zai shigo hannu eh shugaban kasa Brigadier General Abdulrahman Shani ya rataba hannu an nada wayannan mambobin 35 za su fara aikin su nan da ba jimawa ba haka aka rubuta eh Allah ya ba mu sa dama ai ba zai yiwu kai sai haka aje a kama mutum ba sai an nada wasu masu aikin su Eh, mutane suna cewa eh, haka kai sai ba zai yiwu a je a kama mutum ba eh, sai a samu hujja kwara tukun sai a kama shi amma haka ana yi ko kana da laifi ko ba ka da laifi ana iya zuwa a kama ka to kenan ba zai kawo mana zaman lafiya ba amma in dai an tabbatar ka yi sata yauwa sai a kai ka kotu alkali ya yanke mahukunci bayan an yi bincike kenan Allah ya tabbatar mana da a to yau bincike kenan za a yi lalle a bincika insha Allah duk wanda ya yi sama da fadi da kuɗi a amsos mm, tunda sun suna murna waɗancan na ƙasashen waje an hana mana ɗiba su ko to a ɗiba a dawo gida a ɗiba wanda ya ci sai a amsa wanda kuma bai ci ba a kyale shi eh wanda a bisa gaskiya ta a kyale shi amma duk wanda ya ci a amshe su kawai a aikin ƙasa da su eh insha Allah tunda dama dai yan Nijar wasu suna murna kudaden mu na ƙasashen waje an hana Eh, har da jin daɗi wai an hana mana kuɗin mu na hannun ƙashin kamar na Nijar saboda an yi mulki wai wani wani murna shi kai an hana to har da kai kana cikin asara har da kai da kamar na an hana a ɗobo kuɗi na ƙasashen waje waɗanda a hakin mu na mu na Nijar an hana kana murna to sai a dawo gida kenan wanda ya ci dukiyar ƙasar nan zuwa shekara goma sha wani abu a amsa a ba ƙasa su eh haka nan shi ya ai Nijar na haɗa muku in kai ma kana son Nijar in baka son Nijar in ma kana son sabon gwamnati in ma baka so in wahala ta tare kai za a shanta in kuma daɗi na tare kai za a sha ne to ka gani abinda muka fata Allah ya sa alheri kuma ikon da an ka basu na amsa waɗanda kuɗaɗe ga waɗanda sun ka sata to Allah ya basu iko Allah ya basu iko ta baki amara da ya ce dai wagga addu'a dai ta eh, sani atiya ta yi haka ne lalle wagga addu'a amara ya ce ta sani atiya ta yi Eh, an zaƙulo saura insha Allah kuma abin da ya ci gaba na mai gaskiya shi ta wanda bai da gaskiya ya hiddu kuɗin mutane. Da yake bayani a gidan talabijin RTN mallakar gwamnatin Nijar alkali mai shigar da kara a kotun ɗaukar kara ta birnin Yamai Salisu Shebu ya ayyana cewa bayanan da suka tattara sun yi nuni da cewa sun gano an ɗauki hotunan barikin dogaran fadar shugaban ƙasa da suke zargin haɓar ranar shugaban ƙasar ya tura wa Faransawa. sannan ya ce sun bankaɗo tsarin da aka kitsa a ƙoƙarin tantance filin da jiragen helikwafta za su sauka su ɗauki shugaban da iyalinsa domin kai su birnin kebbi the filmage du camp de la garde présidentielle dont les images sont envoyées mai shari'a salisu shebu ya kara da cewa binciken kayayyakin da aka kama a hannun masu yunkurin tserewar da wanda aka gudanar a fadar shugaba bazum sun ba da damar kama makudan kudade da kadarori masu daraja une fouille minutieuse des colis et une perquisition opérée dans la résidence de l'ancien président ya ce miliyan 86 da jika 250 na sefa da dalar amurka 17,17 da euro 3,833 da pound na ingila 5 da ghana siri 16 da zinare gram 2,800 da azurfa gram 333 da kwamfutoci 3 da na'ura guda ta daukan hoto da wayoyin hannu 13 da layukan waya masu tarin yawa da takardun filaye kimanin 25 biyar da dai wasu wayoyi sama da goma da aka lalata da bindiga samfarin bereta da sauran kayayyaki. sannan an kama kudade miliyan 68 na sefa da kudaden kasashen waje a hannun wasu dogarawan fadar shugaban kasa da ake zargi da hannu a yunkurin tserewarsa 13 téléphone portable 25 acte de session wani na hannun dama haɓararren shugaban ƙasar sahanin muhammadu da ke mai da martani akan waɗannan zarge-zarge na kallon abin a matsayin yunkurin shafa kashin kaji bayan mun saurari wani jigo cikin kuci general tumba a ƙasar lome inda ya kwatanta cewa da a wannan huwa da shugaban kasa ba su ga wace irin teknoloji ta zamani ce wadda ya kamata a zo da ita wadda za a iya kai musu hari a samu galaba wanda ya kwatanta ma idan an ka ce ana son a hidda shi shugaban kasa ko shakka babu sai dai a dauki gawa tai kusa annan yanzu ku unwani da shari'a ku ce wai a'a har yanzu ku kuna nan ba zan ce haba in mai hodi bai da hankali to mai saurare yana da hankali kuma su sani wa da Allah yana nan hukuma Allah bai kwana. To amma a ra'ayin shugaban kungiyar ga ya Salisu Amadu na ganin bai kamata ya gaugawar yanke hukunci kan bayanan na hukumomi ba. Sha'anin shari'a ba a anticipe ba a gaugawar kada miya dawa na rumbu. Baske shari'a wata gona ce daban wadda duk lokacin da ka ɗauke ta, haika ga ce ta wuce wannan bayanan. gidan shugaban kasa dan an ci an samu kuɗi miya amma mamaki a ciki gidan shugaban kasa dan an ce an samu zinariya miya mamaki a ciki ba da an ga kuɗi ba za a ce ga muno kuɗin ba da an ga zinariya ba za a ce ga muno wani zinariya ba da an ga muno wani kamar kan za a ce ga muno wani sai shari'a ta yi bincike a huddo a hudu menene wannan abin mun kwashi ko me za a yi da shi a ranar 20 ga watan Oktoba da ya gabata ne majalisar sojoji ta CNSP ta ba da sanarwar dakile yunkurin tserewar shugaba Muhammad Bazum da iyalinsa da jami'an tsaron sa biyu har ma da masu dafa masa abinci su biyu lamarin da ya haifar da babbar muhawara a lisa ka gani yau babban maci gaban da an ka samu kasan mu yanzu yadda ya kasance ana kokarin Nijar ta samu yancin kanta ka gani ko shugabanni su samu yancin kansu abinda suka so su yi abinda ba su kuma su dakatar da shi ka gani ko kasar da suka so su dama da ita wadda ba su so kuma su wadda ba su so kuma su yanke alaka da ita shine ake cewa eh, wannan yancin kai Eh, wannan ma wanga yancin kai da ake sa a samu cikin Nijar kuma da an ka samu za a cewa to shi kaɗai ya isa nasara da ma an ko yanzu ma sun ka sauka ma su sun yi kokari kuma sun yi sun taka rawar gani ta gani ko yanzu ma sun shi wangana wannan mulki na soja ko yanzu ma sabka ko to ya yi aiki a tattalin arziki insha Allah tattalin arziki yana tahe a dai jira lokaci shi abinda kina asusun gwamnati yanzu na za a rinu ne mina na za a tattali ga eh, asusun gwamnati yanzu na za su rena nasu tattalin arziki kenan su gani mina na za su aji tun da wancan an ce na wancan din na da an ga kwabe kenan tattalin arziki na na wata nawa na an kai a ce ina na abin da an kai kai kamar mai adawa da adawa shi ta yi wata nawa na hawa ne ga an ki hanya ko an ki wani hanyar mi hanyar mi Allah dai ba su hanyar da za su ɗauka Nijar su zauna da ita lami lafiya kakin su kai ƙarshen nasu wa'adi Eh, shi aka fata kuma tattalin arziki ai bida ta yana aka kuma ga ana ta bida insha Allah kuma Allah zai ba su iko za su same shi eh, tunda an hana wancan din wanda sun ga shi ai nasu na za a bari su tarsa ko eh, a bari su tarsa nasu kenan in sun ka tarsa nasu in sun ka ki aiki su ma sai mu ce sun ki aiki eh amma dai wanda sun ka ishe ba su ishe komai nan ba dai an hana an ce a ba su aiki da shi kenan nasu tattalin arziki shi yanzu na za su reno ne Eh, in sun ka same shi sun ga aiki kenan su ma in sun ka sauka sai an tugume su eh muna mu kowa fata alheri a bar talla a sa gishiri ai ta hakuri har ka duniya yau yau ko shago ka buɗa wata ɗaya wata biyu ba su baka tar da kuɗi ba ka tar da kuɗi wata ɗaya wata biyu sai an baka lokaci ko cakki ku da an kasashen waje an kai ma wani cakki wata ɗaya biyu uku ba su yi dole sai an ba mutum lokaci shi asusu ko Allah da shi mana jagora tabbatar da alheri insha Allah mu fatan da muke da eh, wannan lamari da kasance a Nijar eh, ba zato ba tsammani idan ka ga Allah ya kaddarto abu ya faro to mu ba mu abin da za mu sai mu fata Allah ya zaɓa mana abin da ya zama alheri akan kawunan mu kuma akan ƙasar mu akan ƙasashen mu na musulmi ki daya eh Allah ya tabbatar mu da alheri insha Allah ci gaba komi lokaci gare shi eh ci gaba komi lokaci gare shi insha Allah komi lokaci gare kuma shi ci gaba kai tsaye da an ci an yi abu kaza ba shi na za a cewa a an sa a ga ci gaba kai tsaye ba a eh sannu a hankali sannu sannu ba ta hana zuwa eh sannu sannu ba ta hana zuwa kuma su so zanga da son kai wannan abubuwan kin wai su ba wai sun zaka na dan su ta zama bisa kujerar mulki ba a'a a ranar da za a yi zaɓe wanda duk wanda ya ji ya jagoranta ƙasa shi ma shi kaɗa ta ko kuma a ce shi ta shi ta shi shiga takara Eh, yanzu misali da zanyama ko kai in kan shi ka takara ka zan shugaban kasa eh, kana in lokacin da za a yi sun kai da lokacin da za a yi wannan siyasa ta zaben shugaban kasa in ko karan kanka yanzu misali in kan shi ka iya eh, kana iya ka hito ka ce kai ma takara za kai in kana da rabo ka hau ka gani ko kenan sai kai bakin gwargwadon adalci da za kai sai ka yi shi a cikin kasa ka gani insha Allah Allah ya tabbatar da alheri da insha Allah Thank you.